Inna انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ya kai wannan manzo haƙiƙa mun aiko ka a matsayin mai shaida ga al'ummar ka ranar alkiyama kuma mai yin bushara ga muminai da abin da Allah ya tanadar musu na taimako da kafuwa da abin da ya tanadar musu a lahira na daga ni'imomi kuma kana tsoratar da kafirai da abin da Allah ya tanadar masu a duniya na ƙasƙanci da karyewa a wajen yaƙi a hannun muminai da abin da ya tanadar masu a lahira na azaba mai raɗaɗi wadda take jilansu.